gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da guzurin hanya da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar tara ga watan Yuli shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan Zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari kun san cewa shekaru 20 da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan Yulin shekara ta 2002 shugabannin kasashen afirka suka sauya sunan kungiyar haɗin kan kasashen afirka wato oeu zuwa tarayyar afirka wato au an kafa kungiyar oeu ne a shekara ta 1963 da nufin nema wa sauran kasashen nahiyar afirka waɗanda ba su samu 'yancin kai ba samun 'yancin kansu daga mulkin mallaka da kuma warware matsaloli da suke tasowa tsakanin su sai kuma rana irin ta yau a taron su na birnin daban na kasar afirka ta kudu shugabannin kungiyar oau suka kafa tarayya afirka ko kuma au au dai tana da majalisar dokoki kwamitin zartarwa bankin afirka asusun lamuni kwamitin shari'a da kuma kwamitocin tsaro da sulhu mazaunin kungiyar a halin yanzu dai yana birnin addis ababa ne na kasar ethiopia da ƙarshe masu wari kuma san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta sha ɗaya. kasar sudan ta kudu ta balle daga kasar sudan kuma ta zama kasa mai cin gishin kanta wannan mataki dai ya zo ne bayan gudanar da kuri'ar raba gardama dangane da ballewa ko ci gaba da kasancewar yankin kudancin sudan a cikin jamhuriyar sudan inda aksarin mutanen yankin kudancin sudan din suka zaɓi ballewa daga kasar sudan tun a cikin shekara ta 1955 ne dai aka fara yaƙi a tsakanin kiristoci da musulmi a kasar ta sudan amma an yi sulhu a tsakaninsu a cikin shekara ta 1972 sai kuma a cikin shekara ta 1983 wata rikici tsakanin arewa da kudancin ta sake barkewa har zuwa shekara ta 2005 inda suka sake wani sulhun amma duk da haka wasu daga cikin kasashen turawan yammacin duniya sun ci gaba da tunzura mahukuntan sudan ta kudu a kan tsaya tsayin daka wajen ganin cewa sun balle daga kasar sudan da ƙarshe dai kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin silva kir ya balle a cikin shekara ta 2011 tare da kafa ƙasa mai cin gishin kanta a rana irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 adala yanzu kuma ga sunusi inuwa wunti ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarun duniya mai karantawa Wunti da farko muhimman kanunsu. shugaban kasar tunisia ya tabbatar da samun kurakurai a sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar da ya gabatar a farkon ranar babbar sallah mahajjata sun kama hanyar tafiya mina domin ci gaba da gudanar da ayyukan hajji shugaban kasar sri lanka ya tsere daga fadar shugabancin kasar kafin masu zanga-zanga su isa fadar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar tunisia ya tabbatar da samun kurakurai a sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar da ya gabatar a jawabin da ya gabatar a bikin babban sallah ga al'ummar tunisia a yau asabar shugaban kasar kai sa'id ya yi ikirarin cewa akwai kurakurai a sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar da ya gabatar domin kada kuri'ar raba gardama kan amincewa ko rashin amincewa da shi amma tabbas a yau za a gyara kurakuran yana mai cewa wasu daga cikin waɗannan kurakurai a siga ne yayin da wasu kuma a tsarin su ne shugaban kasar ta tunisia ya yi nuni da yadda wasu suke sukar sabon daftarin kundin tsarin mulkin kasar yana mai cewa wasu daga cikin masu sukar suna yi ne saboda adawar siyasa kuma sabani ba wani sabon abu ba ne masu adawa da sabon daftarin kundin tsarin mulkin suna cewa ne akwai ayoyin doka da suke son dawo da tsarin kama karya a kasar yayin da shugaba kais suke mayar da martani da cewa tsarin kama karya ya shuɗe babu dawowa har abada abada a ƙasar tunisia musamman ganin yadda al'ummar tunisia ta gabatar da shahidai domin wanzar da 'yanci a ƙasar A farkon ranar babbar sallah, mahajjata sun kama hanyar tafiya mina domin ci gaba da gudanar da ayyukan hajji bayan tsayuwar arfa da kwanan mutsalifa a safiyar yau asabar mahajjata sun kama hanyar tafiya mina domin ci gaba da gudanar da ayyukan hajji ta hanyar gudanar da jifan shaidan da aski ko saisaye sannan yanka ga waɗanda yake wajibi a kansu da sauran ayyukan hajji hukumar ƙididdiga ta ƙasar saudiya a jiya juma'a ta sanar da cewa yawan mahajjata

sannan yawan mata a aikin hajjin bana ya kai dubu da sha biyu da ɗari da casa'in da biyar kamar yadda yawan mahajjatan bana daga ƙasashen larabawa suka kai kashi ashirin da cikin ɗari sannan yawan mahajjata daga yankin asiya suka kai kashi hamsin da cikin ɗari kuma yawan mahajjata daga nahiyar afirka suka kai kashi goma sha cikin ɗari baya ga mahajjata daga turai da amurka da kuma australia Australia da suka kai kashi 11.6 cikin ɗari. shugaban kasar sri lanka ya tsere daga fadar shugabancin kasar kafin masu zanga-zanga su isa zuwa fadar wata majiyar tsaron kasar sri lanka ta bayyana cewa shugaban kasar gotabaya rajapaksa ya samu nasarar tserewa daga gidansa da ke babban birnin kasar kafin masu zanga-zangar neman yayi murabus daga kan matsayinsa su mame harabar fadar mulkin shugabancin kasar majiyar tsaron kasar sri lanka a yau asabar ta tabbatar da cewa shugaban kasar ya tsallake rijiya da baya bayan da ya samu nasarar tserewa daga fadar mulkin shugabancin kasar kafin masu zanga-zangar neman yin murabus ɗinsa su isa fadar duk da cewa jami'an tsaro sun yi ta harba harsasai a sama amma taron gangamin jama'a ba ta yi ƙasa a gwiwa ba na yin kutse zuwa farfajiyar fadar shugabancin ƙasar tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1948 ƙasar sri lanka take fama da matsalar tattalin arziki kuma shugaban ƙasar baya rajapaksa da ake zaton zai kawo canji lamarin ya gagare shi don haka al'umma ta nemi ya yi murabus daga kan mukaminsa saiful islam gaddafi ya bayyana cewa ba zai janye daga zaben shugabancin libya ba sai akan wani sharaɗi da ya gabatar a hirarsa da tashar talabijin ta 21 khalid azza'idi lauyan saiful islam gaddafi ya bayyana cewa saiful islam ba zai janye daga takarar shugabancin libya ba sai idan dukkanin 'yan takarar shugabancin kasar sun janye domin baiwa al'ummar libya damar zaben wanda ya fi cancanta a mahangarta khalid azzaidi ya kara da cewa saiful islam ya gabatar da shawarwari biyu da za su fitar da libya daga rikicin siyasa da ta shiga na farko ba da dama ga kowa ya tsaya takara ba tare da hana duk mai son fitowa takara ba sannan shawara ta biyu janyewar dukkanin 'yan takara domin baiwa al'ummar ƙasa fitar da waɗanda take ganin sun fi cancanta tsayawa takarar shugabancin ƙasar General Abdul Fattah al-Burhan ya kirayi 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hulan Sudan zuwa ga zaman tattaunawa a jiya juma'a jajiberin ranar babbar sallah shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaryar kasar sudan general abdul fatah al burhan ya kirayi jam'iyyun siyasar sudan da kungiyoyin fararen hulan kasar zuwa ga zaman tattaunawa yana mai bayyana cewa barazana da hatsarin da suke tabaibaye da al'ummar sudan da kuma kasar za a iya kawar da su ne kawai ta hanyar wanzar da zaman lafiya da aminci a kasar ta sudan general burhan yana mai furuci da cewa yana jin jaddada yin kira tare da roƙon dukkanin 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula da sauransu zuwa ga zaman tattaunawan ƙasa da nufin cimma matsaya ɗaya da za ta kai ga wanzar da haɗin kan ƙasa saboda lokacin gudanar da matakin riƙon ƙwarya tana buƙatar dukkanin ɓangarori da nufin samar da zaman lafiya a ƙasa ƙarshen labarun duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم mursalin الرحمن الرحيم والصلاة والسلام القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allahu muke so mu gabatar muku da shi daga yau din shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bukata dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa. ka samu kusanci zuwa ga Allah ta'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma izuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila kulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba za ka burge Allah subhanahu ta'ala ba nan kayi wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikanin rayuwa wacce take manajarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa dan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuran na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniyan nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya rike wannan abu wanda zai zama masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je masu makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa sa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiranka ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta kide-kiden iraniyawa masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. mu koma gefe ana kudu Muhammad Rida Ayudi a cikin wannan waka da ya gabatar. Da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin. چقدر خوشحالم از این که هنوز آرومی نشکستی مثل برگی تو این پاییز به آغوش تو مدیونم تو باشی یا نباشی هم بهت وابسته میمونم هنوز حسم بهت خوبه هنوز حس میکنم هستی چقدر خوشحال madala da muhammad riza ayudi a cikin wannan waka da ka gabatar da mata masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta ganin lokacin da aka ɗiya mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shi na kamala ni da na nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya تا دلم باز شه قفص بشکنه آسمون تو بیاد پرم قسمت روز پرواز شه یه چیزی بگو چهره آشنا یه حرفی بزن تا تکونم بدی تو آمین رفتی به چیتم بدی کجای جهانو نشونم بدی شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که گفتم تو هم گوش کن آهای آین من شکستم برو منو با جهانم فراموش کن یه کاری نکن کارم کنی کمین کردی از اونور زندگی که تار رو بگیرم شکارم کنی نمی ترسم از خنجر پشت سر پر از وحشت لحظه های بدم ببین من از یه شو خطر رد شدم من از آخر زندگی اومدم آهای آین من شکستم برو منو با جهانم یه کاری نکن بشکنم قلب تو به حرفی که masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh